فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari sai Allah ya shigar da su cikin aljannarsa da rahamarsa wannan sakamakon da ya basu shine rabo bayyananne wanda babu rabon da ya kai shi